Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel a saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba goma ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Wani abin fashewa mai karfin gaske ya tashi a sansanin sojin saman Rasha da ke yankin Kirimiya na Ukraine. Wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji goma sha biyar a ƙasar Burkina Faso a jiya talata, inji rundunar sojin ƙasar. haka kuma za a ji cewa abokan aikin tsohon shugaban amurka donald trump na jam'iyyar republican sun fito kare shi suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar FBI ke yi a kansa. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa bayan ƙarin farashin man diesel gwamnatin jamhuriyar Nijar ta cimma matsaya da masu motocin haya danganin matakin bai shafi ƙarin kuɗin motocin haya ba. Motocin su da yawa sun gaji ba su da halin su sai sabi gwamnati za ta kama tare da masu hannu da shuni yaya ne za mu taimaka musu yadda za su je ko ina su yi aiki a nan Nijar da kasashen waje. A Najeriya kuma za ku ji cewa 'yan kasuwar canjin kuɗi a Abuja sun yanke matsayin rage farashin dala Amurka aka ji bakuna sun haɗa kan cewa daga yau farashin dala za mu saya naira 620 kuma cinikin ba zai haura 630 ba saboda ka karshen abin da za ka iya sayan dala a kasuwa shine 630 Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya talata wani abin fashewa mai karfi ya tashi a sansanin sojin saman Rasha da ke yankin Kirimiya na Ukraine inda ya kashe mutum guda tare da rawar ta wasu biyar. Amma ba a san musabbabin fashewar ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an kai harin bam a sansanin Saki da ke yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014 amma ta da cewa sansanin bai girgiza ba kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga mahukuntan ƙasar ta ukraine amma an yi ta yada jita-jita a shafukan sada zumunta na ukraine cewa sojojin kib sun auna sansanin da makamai masu linzami masu cin dogon zango masu shakatawa gabar teku da ke kusa yayin da hayaki mai yawa ya tashi a sararin sama sun tsere da gudu yayin da hukumomi suka rufe yankin da ke kusa da sansanin mai nisan kilomita biyar da dakarun ukraine ba su kai hari kan kirimiya ba a lokacin da rashin ke kai hare-hare a yanzu a cikin wata na shida tare da jami'ai a moscow sun gargaɗi ukraine cewa duk wani harin da za a kai kan kirimiya zai iya haifar da ramuwar gayya ciki har da kai hari kan cibiyoyin yanke shawara a kiev wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji goma sha biyar a burkina faso jiya talata in ji rundunar sojin wanda shine na baya-bayan nan a jerin hare-haren da aka kai yayin da kasar ke fama da 'yan ta'adda. Tagwayen fashe-fashen da aka yi amfani da su sun faru ne akan titin Bozanga zuwa Jibo a yankin tsaki in ji babban hafsin sojin kasar. Sanarwar ta kara da cewa adadin waɗanda suka mutu a waɗannan hare-hare biyu sun haɗa da sojoji goma sha biyar ɗaya kuma ya samu rauni. Sanarwar ta ce an gudanar da shi ne yayin wani aikin rakiya. sanarwa ta kara da cewa ɗaya daga cikin motocin da ke cikin ayarin ɗauke da sojoji ta taka wani bam a kusa da gundumar namsija a lardin bam yayin da sojoji suka tsare yankin tare da kula da waɗanda abin ya shafa an tayar da na'ura ta bi daga nesa wanda ya sanadin jikkata mutane da dama abokan aikin tsohon shugaban amurka donald trump na jam'iyyar republican sun fito kari shi jiya talata suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar fbi ta yi a gidansa da ke mara lago a jihar florida inda jami'ai suka nemi bayanan sirrin da ya ɗauko daga fadar white house yayin shugabancinsa da ya kare a watan janairun shekarar 2021 shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai kevin mccarthy ya sha alwashin buɗe bincike idan 'yan jam'iyyar republican suka karɓe ikon majalisar daga hannun 'yan jam'iyyar democrat a farkon shekara mai zuwa wanda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa zai iya yiwuwa. Tsohon mataimakin Trump Mike Pence ya ce ya yi matakar damuwa kamar sauran miliyoyin Amurkawa game da binciken da ba a taɓa gani ba a gidan shugaba Trump. Babu wani tsohon shugaban Amurka da ya taɓa fuskanta wani samame a gidansa na ƙashin kansa tarihin Amurka. Sauran 'yan majalisar dokokin jam'iyyar Republican sun kira binciken da cin zarafin iko. Ko da yake binciken ya kasance kotu ta ba da izini kuma mai yiwuwa an amince da shi a manyan matakan ma'aikatar shari'a. To madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Masu motocin jigilar fasinja da masu motocin dakon kaya sun cima wata yarjejeniya da hukumomin jamhuriyar Nijar. danganin ƙarin farashin man diesel ɗin da aka yi a ƙasar a makon da ya wuce bai shafi kuɗin motocin haya ba yayin da ita ma gwamnati a nata ɓangaren ta ɗauki alkawarin share hawayen masu aikin sufuri a game da wasu matsaloli da ke haddasa cikas ga sha'anin sufuri matakin da masu kare haƙƙin mabukata suka sha alwashin bin sa sau da kafa danganin ɓangarorin sun cika alkawari wakilin murya amurka a yammai sulamumin barma ya aiko mana ƙarin bayani Tun a washe garin bayyanar matakin karin kuɗin man gazuwal ɗin da gwamnatin Nijar ta ɗauka a bisa dalilan da ta danganta da yakin Rasha a Ukraine. Ministan Suhuri da Ministan Kasuwanci da na man fetur da na makamashi da na kuɗin ƙasa suka shiga tantaunawa da shugabannin ƙungiyoyin masu motocin jigilar fasinja da na dakon kaya don zakulo hanyoyin takaita matsalolin da ka iya biyo bayan wannan mataki. Abin da ya ba da damar cimma matsaya. Ga ministan suhuri Alhaji Alma Umaru dauke da bayanin alkawalan da gwamnati ta dauka. Muka ce na farko za a dauki matakai a ko'ina eh, ga zuwa ya wadata a samun shi a ko'ina na biyu mun ce ba za mu kara kudin wuta lantarki na uku motocin su yau da yawa sun gaji ba su da halin su sai sabi gwamnati za ta kama tare da masu hannu da shuni yaya ne za mu taimaka musu yadda za su je ko ina su yi aiki a nan Nijar da kasashen waje. Na hudu kamar yadda doka ta faɗi in mota ba ta da lambar Nijar ba ta 'yancin ta zo ta yi suhuri a cikin ƙasarmu ta za mu kiyaye da wannan duk aiki na cikin ƙasa sai mota ta ƙasa za ta yi shi. suma masu motocin jigila waɗanda suka hada da na tashoshin ƙananan motoci da na kamfanonin jigilar fasinja da masu dakon kaya sun amince ba za su ƙara kuɗin mota ba kamar yadda za a ji daga bakin babban daraktan kamfanin al'iza transport muhammad albakai. protocol d'accord wanda aka yi da gwamnati zancen ƙari bai taso ba gare mu in ka ga ƙarin da aka ce ƙari ne wanda za a yi kalkashin idon gwamnati shi ba zai ji ma talaka ba wanda zai hito ya ce an yi kari mu mun gamsu da abu in ana yin a yi abu na gaskiya karin da bai kai bai kawo ba wanda ba zai kawo matsala ba ƙungiyoyin kare hakkin mabukata sun sha alwashin bin diddigin wannan yarjejeniya don ganin bangarorin ba saba alkawali ba in ji shugaban kungiyar adadai sai wadata malama manuri yadda aka cimma yarjejeniyar gaskiya alhamdulillah tunda duk abin da ake gudu kamar haho farashi na kayayyaki ya kamata duk abin da 'yan sandika suke bukata musamman ma abin da ya shayi suhuri a biya musu dangance da kal consumator nigeria ya shiga cikin matsala musamman ma haho farashi mu za mu bi sau da kawa in akwai ƙari na farashi abin da ya shayi suhuri to insha Allah za mu shaida gwamnatin a nan gaba gwamnatin ta ce za ta fara irin wannan tantaunawa da kungiyoyin direbobin taksi domin cimma yarjejeniya a kan maganar kuɗin motocin haya a biranen kasar matakin karin kuɗin man diesel wani abu ne da hukumomin nijar suka ce sun bullo da shi domin takaita yawan motocin da ke shigo kasar daga waje don sayan man da arha lamarin da suka ce idan ba a yi wani abu a kai ba zai iya shafar ayyukan tsaron ƙasa. sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar A gaida Sulamumin Barma da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga sarfili ya da labarin duniya kashi na biyu. Yankin Somaliya na kasar Habasha na gudanar da gangamin yaƙi da mayakan Al-Shabab domin hana ci gaba da kutsawa daga kungiyar. An bayyana yankin a matsayin wani mafi zaman lafiya a kasar Habasha. tun bayan hawan fara minista abi ahmed a shekarar 2018 to sai dai an gwada hakan ne makonni uku da suka gabata lokacin da mayakan alshabab suka kutsa kai a cikin yankin lamarin da ya haifar da kazaman fada a habasha yanzu haka dai habasha ta tara sojoji akan iyakar kasar domin kai farmakin soja akan al-shabab sai dai kuma yankin na samaliya ya haɗa kan shugabannin al'umma da suka haɗa da malaman addini da mata da kuma dattawan gargajiya shugabannin 'yan kasuwa sun yi alkawarin bayar da kuɗaɗe sannan makiyaye sun bayar da tallafin dabbobi ga jami'an tsaro burin da ke fitowa shine kalubalantar kutsan aƙidar al-shabab a yankin da ya shahara a duniya da zaman lafiya tsakanin al'ummomin addinai daban-daban Sheikh Muhammad Hassan Burawi yana ɗaya daga cikin limaman da suka tuba albarkacin bakin su kan alshaba a wajen wani taro da gwamnati ta shirya a baya-bayan nan a birnin jijjiga na yankin. daga ƙarshe an tuhumi wani mai shekaru 51 ɗan ƙasar afghanistan jiya talata da laifin kashe wasu musulmi biyu a albakuki ke jihar new mexico kuma hukumomi sun ce ana zarginsa da kashe wasu mutane biyu waɗanda mutuwas ta haifar da fargaba a cikin al'ummar musulmi a faɗin ƙasar jami'ai sun sanar da kama muhammad sayid kwana guda bayan an kai shi gidan yari shugaban 'yan sandan harold medina ya sanar da hakan a shafinsa na twitter inda ya ce hukumomi sun gano wata mota da ake kyauta da zaton tana da hannu a ɗaya daga cikin kashe-kashen da aka yi a birnin na new mexico an tsare direban kuma shi ne farkon wanda ake zargi da kisan a cewar saƙon masu bincike sun samu shawarwari daga al'ummar musulmin birnin da ke nuna su ga sayid wanda ya isa amurka a wani lokaci a cikin shekaru da yawa in ji 'yan sanda. da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Kasuwar canjin kuɗi ta Abuja da aka fi sani da Zonfo ta yanke matsayin rage farashin dala. daga sama da naira 700 a makon jiya zuwa naira 630 matakin ya biyo bayan wani taro da shugabannin 'yan kasuwar suka yi da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci efcc abdulrashid bawa daga abuja ga wakilin munasira adam el hikaya da ƙarin bayani 'Yan kasuwar sun yi gangami da amfani da amsa kowa wajen sanar da dukkan 'yan kasuwar matakin da suka ce ba don wani matsin lamba ba ne daga wata hukuma ko kuma kai tsaye alakanta da samame da jami'an EFCC suka kai kasuwar a watan jiya. mukaddashin shugaban 'yan kasuwar alhaji shehu liman ya ce duban yadda dalar kan yi sanadiyar tashin kayan masarufi ya jawo suka daidaita don ba da tasu gudumawar da za ta kawo sauki critical stakeholders na zone kuma a gurin mitin duka mai mutane sai magana mun cimma matsaya na cewa a matsayinmu na critical stakeholders a tattalin arzikin Najeriya wajibi ne mu ba da gudunmuwan kamar daga wani ta bukata a samu farashin da zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasa naira ta samu tsaya da kanta. a bisa ga la'akari da duk abubuwan da suka je suka dawo duka bakuna sun haɗa kan cewa daga yau farashin dala za mu saya naira ɗari shida da ashirin kuma cinikin ba zai haura ɗari ba saboda haka karshen abin da za ka iya sayan dala a kasuwa shine ɗari sannan kuma karshe abin da za ka iya sayar da ita shine ɗari wannan shine matakin da muka ɗauka an gaya wa duk members an yi sanarwa a masallatai namu da wurin ibadunmu kuma insha Allah ta'ala yan kasuwa sun ba da goyon baya kuma in Allah da muna kyautattan cewa za a samu biyan bukata akan wannan magana Tuni wasu daga fitattun 'yan kasuwar da suka hada da Alhaji Murtala Bashir suka mika wuya ga matakin. Dukkanin waɗanda suke da alhaki akan abu musamman mutanen da suke da karfin da za su iya sayan kaya bi ma'ana za su iya sayan kuɗaɗen waje a cikin kasuwannin nan. Mun sami yarjejeniya a mu da juna akan cewa za mu ringa fitar da magana da murya guda ɗaya ga baki ɗaya. Domin mu san da samun sauƙi ana samun sauƙi a cikin kasuwa. Alhamdulillahi dalilin da ta fi hadari da saba'in da wani abu amma ga shi sakamakon an dawo da ita ɗari shida da ashirin mutane kuma kasuwar ta karba kuma an ci gaba da kasuwancin kamar yadda ya kamata wanda ke wannan kuma mun ɗauke shi a matsayin mataki na farko ne a matsayin za a fara ne kafin nan kafin abin da zai ci gaba mai zuwa. Shin wannan mataki zai iya shafar sauran manyan kasuwannin canji na Kano, Lagos, Fatakwal, Enugu da sauransu? Ga amsar Alhaji Shehu Liman. Duk irin farashin da muka ɗauki mataki a nan Abuja, kankace kobo yana Kano, kankace kobo yana Lagos. Saboda Lagos da Fatako da Kano dukkaninsu sukan zo nan gurin mu su sai kaya kuma sukan sayar mana daga can inda saboda kamar yadda ka san in gwamnatin tarayya ta yi magana za ta yi tasiri to haka idan kungiyar Abuja yi yanke matsayi akan abin da ya shahi maganin da ya canji to insha Allah ina maka kyakkyawan zaton cewa wannan abin zai tsaya fargabar da ake da ke cewa dalar nan za ta iya kaiwa naira dubu daya zuwa karshen wannan shekarar abun ya zama ba eh. haka bane kenan insha Allah muna kyautar zaton ba zai zama haka ba saboda mun san ainihin irin karfin da muke da shi mun san kuma karfin faɗa a jin da muke da shi sannan kuma mun san matsayinmu a cikin economy in fact maganan dala ta kai dubu ɗaya insha Allah ta'ala in dai muna raye ba wata guguwa ta zo wacce ba mu san da ita ba wacce tana da wahala to insha Allah ta'ala dala ba za ta kai naira ba ma fatan haka Liman ya ce za su rika bitar farashin dalar a dun mako don ƙara ɗaukar matakan sauko da ita daga tashin gauran zabi har sai ta daidaita sahu da farashin gwamnati na wajajen naira ɗari da talatin kenan. Za a zuba ido a ga tasirin matakin da ba shakka zai samu turjiya daga 'yan jari hujja da kan amfana da tsadar wajen cin kazamar riba. Nasiru Adamali Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adam El Hikaya, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya ce jam'iyyar za ta iya cin zaɓe ko babu goyon bayan Nelson Wike. A bangare ɗaya kuma, Wike ya soma rungumar 'yan jam'iyyar APC. Jama'a Assalamu alaikum. da alama dai tsuguni bata kare ba a takaddamar da ke tsakanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya a Tiku abubakar da kuma wanda ya kayar a zaben fidda gwani wato gwamnan jihar rivers Nation Wiki. duk da yake wasu rahotanni sun bayyana cewa a atiku ya ziyarci Wiki a gidansa da ke abuja babban birnin kasar tare da zimmar ɗinke baraka a tsakaninsu sai kuma ga wasu rahotannin da ke cewa ɗan takarar na shugaban kasa? ya faɗa wa kwamitin amintattu na jam'iyyar cewa za su iya cin zaɓe mai zuwa ko ba tare da wike ba tsamin dangantakar dai ya ƙara bayyana ne a yayin da ake ganin wike ya soma janyo jigajigan jam'iyyar apc a jiki a farkon wannan makon ma ya gayyaci wani babban jigo a jam'iyyar ta apc wato tsohon gwamnan jihar sokoto sanata aliyu wa mako domin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin wiki din ta aiwatar a fatakwal babban birnin jihar akan haka ne na tattauna da ɗaya daga cikin jigajigan tafiyar ta a tiku abubakar daga jihar kano kuma ƙwararren ɗan jarida shehu yusuf kura dangane da wannan tankiyar abin da kake gani ko kake ji musamman ko a gurin 'yan jarida ba lallai shi ne yake faruwa a zahiri ba saboda haka mu dai a pdp mun goda allah mun yi zaɓe kuma alhamdulillahi yau a najeriya kowane ɗan pdp gabas da yamma kudu da arewa ba haushe ba fulatani ba barbari kowane jinsi in dai pdp yake dangwalawa kuma ike yi mata hidima ya ɗaga hannu ya gode wa allah ya gode wa mai girma gwamnan jihar sokoto saboda gwamnan jihar sokoto shi ya fitar da jakin pdp daga dima a gurin babban taron tsaye da ɗan takara kuma tun da aka yi taron nan waɗanda suka isa waɗanda suke son pdp waɗanda suke son najeriya kuma musamman suke son arewa suka haɗa kansu suka yi abin da suke ganin shine daidai sauraka ba za ka hana mutumin da yake ganin shine ya kamata isamu kuma bai samu ba saboda haka zancen rigimar wuke ya kamata mutane su gane babu abin da zai hana jam'iyyar pdp ta ci zaɓe sai dai in mutane ba su yi zaɓe bisa abubuwan da suke damun su ba ko a rivers kake ko a sokoto kake ko a kano kake in ka yarda da cewa rayuwarka a yanzu ta fi rayuwarka lokacin da pdp take mulki to fa alhamdu ka je ka zaɓi wata jam'iyya na malam shehu akwai waɗanda suke ganin cewa wike ɗin nan fa yana da muhimmancin gaske a jam'iyyar pdp kasancewar ya wahalarwa ita kanta jam'iyyar ta pdp sannan akwai ɗaya daga cikin abubuwan da yake gadara da shi ne cewa da yawa daga cikin waɗannan yanzu da suke kan gaba gaba kowannen su ya taɓa barin jam'iyyar ta pdp shine kaɗai bai taɓa barin jam'iyyar ta pdp ba na ɗaya kenan na biyu ana ganin cewa wuki din nan yana da tasirin gaske a jiharsa da kuma yankin su na uku ana ganin yankin nan nasu kusan shine na biyu a yawan ƙuri'u idan ka ɗebe idan ka ɗebe a yankin arewa maso yamma hmm. wanda jihar ka ta Kano take a cikin sa hmm. baka ganin duka idan aka tattara waɗannan kama a iya cewa to na da muhimmancin da bai kamata a bar al'amuran su taɓarɓare tsakani ba to lokacin da aka kafa jam'iyyar PDP wuke bai sani ba lokacin da aka kafa ta ta zo har ta shiga zaɓe ta ci zaɓe ta tsayar da shi takarar shugaban karamar hukuma ta tsayar da shi ya zama chief of staff ta tsayar da shi ta bashi minista duka pdp ce fa ta yi masa wannan ta tsayar da shi gwamna pdp ce fa ta tsayar da shi ba fa wata jam'iyya ije i tsaya ba ba kuma da kansa ice ni na isa na tsaya independent in ci zaɓe ba pdp nan dai da ake ganin yayi mata wahala ita ta fare masa waɗannan wahalhalu har isa mu karfin da zai zo ice yanzu uwata na ci da ke na sha da ke bayan da kika goya ni kika bani nono hankali ba zai ɗauka ba a gurin masu hankali na ɗaya kenan na biyu a zaben da aka yi na 2019 ka je ka duba alkalma ka ga abin da jihar rivers ta jefawa a atiku a wannan lokaci ƙuri'a dubu ɗari biyar ce da arba'in da uku kuma akwai registered voters a jihar rivers sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a lokacin da jonathan ya tsaya a 2015 lokacin da guguwar buhari ta zo ta gama da kowa to ko a wannan lokacin abin da rivers ta jefa wa jonathan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ina miliyan takwas suka tafi daga lokacin da wike zama gwamna luwa zuwa lokacin zaben a teku. dubu ɗari biyar da arba'in da wani abu ya samu a rivers. amma a jihar delta ya samu ƙuri'a sama da miliyan ɗaya saboda haka mutane su ringa duba alkalma suna kallon yaya kada ruwan yaya raƙuman ruwan siyasa suke bugawa na biyu kenan na uku duk wanda zai ce a jiha a cikin jam'iyyar pdp yanzu ya ce wuke ina da tasiri mun yadda amma muhimmiyar magana ita ce ɗan najeriya a yanzu ba su wuke ike kalla a musamman dai a nan arewa kuma zaben nan da za a yi a 2022 ko mutum yana ki ko yana so arewa maso yamma da sokoto da zamfara da kebbi da katsina da kaduna da kano da jigawa mu muke da kuri'a mafi yawa a najeriya ƙuri'an mu miliyan 24 ce ƙuri'ar yarbawa miliyan goma sha takwas ce ƙuri'ar 'yan naja delta miliyan goma sha biyar ce kuma ita kanta apc ta yadda cewa idan ba a arewa maso yamma ta ci zaɓe ba da sokoto da katsina da kaduna da kano da jigawa babu yadda za ta yi ta ci zaɓe saboda haka mun yadda muna neman ƙuri'a a ƙasar inyamurai da ƙasar yarbawa da 'yan naja delta amma ya kamata mutanen arewa da suka san su suke cikin taskun talauci da rashin tsaro da fatara ya kamata su san cewa idan dai har suna so 'ya'yansu su samu rayuwa mai kyau kamar kana da wani tabbaci na cewa za ku lashe zaɓe a waɗannan muhimman wuraren watakila ba ka la'akari da cewa ita kanta jam'iyyar ta apc tana da ƙarfin da ake ganin za a yi gwajin kwanji sosai da sosai kasancewar gwamnoni da dama musamman a wannan yankin suna tare da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc musamman a jihar ta kano wadda ita ce a nan a tafi kowa yawan kusan ba ma nan ba kusan duk najeriya ma a iya cewa tana ɗaya daga cikin na gaba gaban gaskiya ne barazana ce cewa wai jam'iyyar apc ma cewa tana da karfi ai ma magana ce jam'iyyar apc tana da karfi jam'iyyar apc tana da kuɗi jam'iyyar apc kuma tana da tsarin ta a ƙasa don haka ne ai muke cewa duk wani abu da jam'iyyar pdp za ta yi ta samu ɓaraka a cikin gidanta ba alheri ba ne mm. in dai har pdp da gaske take tana so ta ci mulki kuma ta kubutar da ƙasar nan daga halin da take ciki sai ta san duk yadda ta yi ta warware su amma in mutum ya yanke shawara ice ce ni na fita ko fita zan yi to ba za ka iya hana shi ba domin inda babu tilas ga addini kuma haka na tabbatar babu tilas ga siyasa duk wanda yanke shawara ya ce zan bar pdp to kuma me za ka yi masa mm. ana ganin cewa yanzu haka yana nan yana dan kulla wata mm. alaka da eh. jigajigan jam'iyyar apc eh, eh. akwai rahoton da ke bayyana cewa yanzu haka ya gayyaci banjigon siyasa a jihar sokoto da ma mm. a yanke arewacin najeriya za a ce shi tsohon gwamnan jihar sokoto aliyu maga takardawa mako domin ya kaddamar da wasu ayyuka a jiharsa abin da zan ce shine allah ya kai mai girma tsohon gwamnan jihar sokoto sanata ta Rivers lafiya idawo da shi lafiya kuma Allah isa ije i buɗe ayyukan da za su zama alheri amma ina so in gaya mai girma tsohon gwamna yau a jihar rivers tsohon ɗan takarar gwamnan jam'iyyar apc ya fita daga jam'iyyar apc ya koma jam'iyyar labour har yanzu a rivers babu mutumin da ya fito ice ni na fita daga jam'iyyar pdp saboda wike bai samu takara ba kuma akwai waɗanda suka fito a jihar rivers suke masa kashidi da jan kunne cewa taka a hankali waɗanda ma suka zauna lafiya da jam'iyyun siyasa suka yau ina peter odili yau a jihar rivers an yi peter odili shi masa chief of staff ina yake kuma yau vice president din nigeria ya yi takara bai ci ba ya fita ina kartar kasa cewa bai yarda ba senate president an yi takara bai ci ba ya fita ina kartar kasa ina bai yarda ba duk waɗannan abubuwan abin da nake so ka gane kinaya ce kuma pdp ba ka yi mata haka saboda pdp ba ta kowa ba ce tana nan shekaran jiya tana nan jiya tana nan yau kuma tana nan gobe saboda ba ta kowa ba ce ta kowa da kowa ce a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. jiya talata wani abin fashewa mai karfi ya tashi a sansanin sojin saman rasha da ke yankin kirimiya na ukraine inda ya kashe mutum guda tare da rawar ta wasu biyar amma ba a san musabbin fashewar ba ma'aikatar tsaron rasha ta ce an kai harin bam a sansanin saki da ke yankin da rasha ta kwace a shekarar da hudu amma ta da cewa sansanin bai girgiza ba wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji goma sha biyar a burkina faso jiya talata in ji rundunar sojin wanda shine na baya-bayan nan a jerin hare-haren da aka kai yayin da kasar ke fama da 'yan ta'adda. Tagwayen fashe-fashen da aka yi amfani da su sun faru ne akan titin Bozanga zuwa Jibo a yankin tsaki in ji babban hafsin sojin kasar. Sanarwa ta kara da cewa adadin waɗanda suka mutu a waɗannan hare-hare biyu sun haɗa da sojoji goma sha biyar ɗaya kuma ya samu rauni. abokan aikin tsohon shugaban amurka donald trump na jam'iyyar republican sun fito kare shi jiya talata suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar fbi ta yi a gidansa da ke mara lago a jihar florida inda jami'ai suka nemi bayanan sirrin da ya ɗauko daga fadar white house yayin shugabancinsa da ya kare a watan janairun shekarar da ɗaya. shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai kevin mccarthy ya sha alwashin bude bincike idan 'yan jam'iyyar republican suka karɓe ikon majalisar daga hannun 'yan jam'iyyar democrat a farkon shekara mai zuwa wanda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa zai iya yiwuwa tsohon mataimakin trump mike pence ya ce ya yi matakar damuwa kamar sauran miliyoyin amurkawa game da binciken da ba a taɓa gani ba a gidan shugaba trump babu wani tsohon shugaban amurka da ya taɓa fuskantar wani samame a gidansa na ƙashin kansa tarihin amurka sauran 'yan majalisar dokokin jam'iyyar republican sun kira binciken da cin zarafin iko ko da yake binciken ya kasance kotu ta ba da izini kuma mai yiwuwa an amince da shi a manyan matakan ma'aikatar shari'a to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni muhammad hafiz baballe na ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc